Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilohas dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio kuma si a ƙasar Ghana. Kuna iya kama mutane da sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu wuraren mu Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Juma'a ta babbar rana 26 ga watan Oktoba shekara ta 2018. Suna na Sarfi lahashin Gumel tare da Babiya ko makiyar da masu ran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. Masu bincike sun bayyana kwarin gwiwar cewa za su gano waɗanda suka aikata suka aika da mabai guda goma ga shararro 'yan jam'iyyar Democrat kuma masu sukan lamirin shugaban Amurka Donald Trump. saudi arabia kuma ta sake canja matsayinta akan kisa dan jaridan na jamal kashugi a ofishinta na wato istanbul kidan tana mai cewa ta yarda an shirya kisa ne kafin aiwatarwa gani da bayanai da ta samu daga kasar turkiya kana dubban mutane ne suka arce daga gidajensu a yankin masu amfani da harshen ingilishi na kamaru wanda yake fama da tashin hankali kafin zaben ranar 7 ga watan oktoba To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa dubban 'ya'yan jam'iyyar APC ne suka gudanar da zanga-zanga a jihar Zamfara. Ko menene dalilin zanga-zangar tasu? Mun zo zanga-zanga na rashin amincewar Adam Oshomole. Saboda tun da ya hau jam'iyyar nan ba ta zuna lahiya ba, gima yau ta daban ta gobe daban. Babban bankin duniya ya bai wa jihar Neja dalar Amurka miliyan biyu. Ko menene dalili? domin fara aikin gyaran wuraren da suka samu matsalar zaizayar ƙasa a sakamakon ambaliyar ruwan bana a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuma za mu ji cewa bayan wata gwagwarmayar ta hanyar zanga-zanga kan matsalar rashin wutar lantarki, yanzu a iya cewa haƙa ta cimma ruwa sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkanin rahotannin namu sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya ko makeri masu bincike sun bayyana kwarin su cewa za su gano waɗanda suka aika da babamai guda goma ga wasu shararrun 'yan jam'iyyar democrat kuma masu sukan lamirin shugaban amurka donald trump kwamishinan 'yan sandan birnin new york james o'neill ya faɗa wa manema labarai a jiya asabar eh, alhamis cewa an kai abubuwan fashewar da aka tattara zuwa ɗakin gwaji na hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a tashar sojan ruwa ta kwantiko da ke jihar virginia masu bincike sun mayar da hankali ne sosai a kudancin jihar florida inda suke sa ran nan ne aka harhaɗa abubuwan fashewar a cewar rahotannin kafafen yada labarai shugaban amurka donald trump ya zargi kafafen yada labarai da haddasa fushi a cikin yanayin siyasar amurka yana mai cewa hakan da iya kai ga abin da aka dauka wani yunkurin kisan shahararrun mutane trump ya faɗa a wurin wani taron gangamin siyasa da yammacin ranar laraba yana cewa auna jami'an gwamnati da aka aika musu saƙon babamai wani hari ne akan dimokuraɗiyyar mu saudi arabia ta sake canja bayaninta kan kisan dan jaridan saudiya nan jamal kashogi a cikin ofishin jakadancin ta da ke istanbul tana mai cewa an shirya kisan ne kafin aiwatar da shi dangane da bayanai da ta samu daga ƙasar turkiya sanarwar jiya alhamis da kamfanin dillancin labaran saudi arabia ya buga babban lauyan kasar ne ya fitar da ita abin da har yanzu ba a gane ba shine wa ya shirya wannan kisar sanarwar ta ce babban lauyan saudi arabia yana ci gaba da bincike akan mutanen da ake zargi domin kammala shirin tabbatar da hukunci saudiya ta kuri wasu jami'ai guda biyar dangane da kisar kana ta kama mutane goma sha takwas masu suka daga kasashen duniya ciki har da shugaban amurka donald trump suna cewa shugaban saudiya da yarima mai jiran gado muhammad bin salman su ne alhakin kisar ya rataya a wuyarsu dubban mutane ne suka arce daga gidajensu a yankin masu amfani da harshen ingilishi na kamaru mai fama da tashin hankali kafin zaben ranar bakwai ga watan oktoba yanzu wasu sun fara komawa gidajensu amma kuma gidajen nasu an kona da ƙauyukarsu. su 'yan aware masu fafutukar balle yankin ingilishi sun lashe takobin hana gudanar da zaɓe a yankin arewa maso yammaci da kuma yankin kudu maso yammacin kamaru sun kuma kai hare-hare a rumfunan zaɓe a ranar zaɓen emmanuel Choyi magajin garin gundumar indu da ya hada da ngarum ya ce bayan zaben gwamnati ta umarci sojoji suka kai hari a yankin da ake zaton shine babban tungar 'yan awarin kasar ya ce an kashe mutane da dama kuma sojoji da su ma 'yan awalin sun kona gidajen mutane The government has been attacking the ones fighting for the restoration of independence of southern Cameroon. In do that in Garu. Eh, gwamnati tana kai hari akan mutane da ke nemar wa yankin kudancin Kamaru yancin cin gashin kai a gundumar Indo wato da ya hada da Ngarum kenan. An kashe wani babban soja da wasu jami'an soja. An kuma kashe fararen hula har ma da wani kansila na karamin hukumar. bancin kashe su an kona su kana aka kona gidajensu wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce an kashe akalla mutane 400 kana wasu dubun dubata sun arce daga gidajensu akalla wasu dubu 24 sun gudu zuwa cikin ƙasar najeriya ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc 'yan majalisar dokokin kasar habasha sun zaɓi sahale waik zaude mace farko a matsayin shugaban kasar wannan wani matsayi ne na nayika amma duk da haka mai magana da yawon prime minister abiy ahmed ya kira wannan matakin babban tarihi ya kuma ce hakan na nufin mata na da muhimmiyar rawa da za su iya takawa a siyasar habasha naɗin da aka yi wa sahale waik a jiya alhamis ya biyo bayan garin bawul da prime minister ahmed abi ya yi a majalisar ministocinsa da ta sa aka bai wa mata kashi 50 cikin 100 na manyan mukaman gwamnati yanzu haka mata na rike da kashi 37 cikin 100 na kujerun majalisar dokokin kasar lamarin da ya kusan ninka adadin mata a majalisun tarayyar amurka a tarihin kasar habasha ba taba samun mata suna rike da irin waɗannan manyan mukamai na gwamnati ba sai dai ana ci gaba da fama da tsananin rashin daidaito tsakanin jinsi kuma har yanzu ba a gano inganci da aka samu a ma'aikatan gwamnatin tarayya ba hakan kuma zai shafi matsayin sama da mata da 'yan matar habasha miliyan hamsin bayan ta ɗauki rantsuwar kama aiki a jiya alhamis sahalwak ta ce tana ganin muhimmiyar rawa da mata za su iya takawa wurin shawo kan matsaloli a habasha da ma duniya baki ɗaya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla. dubban 'ya'yan jam'iyyar APC sun gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da shugabancin shugaban jam'iyyar na ƙasa Adam Oshimale. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Murtala Faruk Sanyinna. dubun dubatar 'yan jam'iyyar apc kenan a jihar zamfara suke zanga-zangar nuna kin jinin shugaban jam'iyyar na ƙasa adams oshomole sunana alasan rijiya mun zo zanga-zanga na rashin amincewar adam oshomole saboda tun da ya hau jam'iyyar nan bata a lahiya ba da gima yau ta daban ta gobe daban zanga-zangar ta lumana wacce ta kumshi dukkan shugabannin jam'iyyar na matakin kananan hukumomi da mazabu da ma sauran 'yan jam'iyyar daga sassan jihar daban-daban sun soma ne da zagaye titunan gusau babban birnin jihar kafin su karkare a shalkwatar jam'iyyar inda suka gabatar da korafinsu ta bakin shugaban dandalin shugabannin jam'iyyar na kananan hukumomi kuma shugaban jam'iyyar karamar hukumar mulkin maru aminu abdullahi gama giwa jama'a mu adam ushimele a wannan jiha to ga saƙo na jam'iyyar apc a zamfara muna kira ga yankin kwamiti a ceto mu da irin halin da muka shiga na wannan bawan allah ya mutse kowace jiha a najeriya to sai dai kuma zanga-zangar ta hada har da wasu mukarraban gwamnati kamar kwamishinoni da masu ba da shawara na musamman na gwamnan jihar to ko wannan na nufin bangaren na gwamnati ne suka shirya zanga-zangar tambayar kenan da na yi wa kwamishinan lamuran kananan hukumomi na jihar bello dan kande gamji yan takara duk karkashin duk karkashin wannan jam'iyya suke ko su zo ko kar su zo an wakilce su domin a apc suke ko kaji suna da jami'a daban so jam'iyyar apc ta gangami a yau a jihar zamfara saboda haka duk wani wanda ya ce dan takara ne a jam'iyyar apc yana ciki in ma ya ce ba ciki to jami'a yake to amma kuma ba dukkan 'yan jam'iyyar ta apc a jihar ne suka yi zanga-zangar ba in ji mataimakin shugaban majalisar karamar hukumar mulki ta zurmi abubakar dauran to wannan gaskiya rashin tunani ne gare mu a nan jihar zamfara domin wa'adda mutane da suke cikin masifa suke cikin tashin hankali a cikin wannan jiha babu kwana da ido biyu a ce a zo a yi gangamin siyasa na ko dan wani wannan ra'ayin kansu ne. Wannan lamari dai ya biyo ne bayan takaddamar zaben fidda gwani na jam'iyyar ta APC wanda bai yiwu ba duk da yake bangaren gwamnatin jihar sun ce sun gudanar da zaben to amma kuma uwar jam'iyyar a karkashin Adams Oshomole ta yi watsi da shi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya. Ne motar sai koma waɗa da dangina. To a gaida Murtala Faruk Sanyina. A can jihar Neja kuma babban bankin duniya ne ya tallafa da zunzurutun kuɗi na dala Amurka miliyan biyu domin sake gina yankunan da ambaliyar ruwa ta yi wa sanadiyar zaizayar ƙasa. Mustapha Nasir Batsari gare ka. Bankin Duniya ya bayar da kuɗi dala Amurka miliyan biyu domin fara aikin gyaran wuraren da suka samu matsalar zaizayar ƙasa a sakamakon ambaliyar ruwan bana a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. A nan jihar Niger dai kwalbatoci da magadojin da ke kan hanyar motoci da dama ne suka ruguje a sakamakon ambaliyar ruwan sama a wannan shekara. Alhaji Salisu Dahiru shine shugaban shirin nan na kula da zaizayar ƙasa a ƙarƙashin ma'aikatar muhalli ta Najeriya. Yanzu sun fara shigan biya ma zan ce kuɗi miliyan biyu ta dala suka bada. Amma da zaran an gama wannan taswira duk kuɗin da ake bukata na yin aikin domin a fara aikin a gama ba wai a yi rabi da rabi sannan a tsaya ba. Duk kuɗin da za a yi idan aikin nan zai bukaci dala miliyan goma ne bankin duniya za ta bada. In ta kai dala biliyan miliyan ashirin ko hamsin insha Allah bankin duniya za ta bada wannan kuɗi domin kuɗin nan suna nan a ajiye an yi tanajin su yanzu za a fara aikin aiki kan an fara tunda wannan a gani a ƙasa to ai wannan ma gani a ƙasa ne tunda an zo ne aka nuna masa cewa kafin a yi wannan design sai an yi amfani da kamar jirgin sama kenan mai sarrafa kansa mai ɗaukan hoto to ya ɗauki hotunan waɗannan wurare kuma da waɗannan hotuna shine za a tsara wannan taswira kaga an fara aiki a ƙasa. alhaji salisu ɗahirin dai yana magana ne a wata ziyarar da suka kai wa gwamnan jihar niger alhaji abubakar sani bello domin bayyana mashi halin da ake ciki a ƙoƙarin gyaran wuraren da suka samu matsalar zaizayar ƙasar gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce gwamnatin jihar Niger na kokarin kai dauki a wuraren da zaizayar kasar ta shafa inda ya ce a yanzu haka ma sun bayar da naira miliyan 200 daga cikin naira miliyan 500 da za su kashe a sakamakon wannan matsalar kamar yadda ya yi ƙarin bayani. That one needs and that one needs and uh, the, the federal government has to do more. ya ce zaizayar kasar da aka samu a garin rafin gora da ke yankin kwantagora mai girma ce akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa kuma akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta ƙara sanya hannu a kan rafin gora mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. wallahi shugaban kutuna To a gaida Mustapha Nasir Batsari to daga jam Najeriya kuma sai mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda al'ummar gundumar Tanut suka gudanar da zanga-zangar rashin samun wutar lantarki amma sai gashi yanzu haka su ta cimma ruwa. Wakilin murya Amurka Tamar Abari na ɗauke da ƙarin bayani. a kwanakin baya ne dai al'ummar ta ta tare da rakiyar kungiyoyin hararen hula suka gudanar da zanga-zanga kusan uku tare da mika kokensu ga hukumomin jihar wanda kusan shekaru bakwai suna fama da shi mustapha adam dan kungiyar farar hula ne yana daga cikin waɗanda suka jagoranci gwagwarmayar kenan haka matacin cimma ruwa an kawo gurup manya eh, guda uku wanda mun yi imani in allah su da zasu yi maganin wuta Eh, tanut a yanzu kuma a bayan shi akwai alkawalin da aka dauka za a gama wuta daga ta tanut nan daga sauran za a ja wuta akai ta tanut to ita ma muna jira nan da shekara guda in Allah ya da zan mu bi da so da kafa magani gani an aiwatar da aiki wannan ko ba aiwatar da ba duk lokacin da matsalar ta kunno kai kamfanin gidan wuta bai samu sukuni ba yake ta faɗi ka tashin ganin an ciwo kan wannan matsala in ji Suleiman Mummuni babban darakta na kamfanin gidan wuta wato Nijelek ta jihar Damagaran da aka fara waɗannan abubuwan ba wai an na ba a yi komi ba ne nijelak eh, ta sha kawo grup iri-iri eh, a tanut yanzu haka a halin yanzu ana iske wasu mayan grup suna nan an samu an ciwo kan wani matsala saboda yanzu mun kawo eh, motar mayan na'urori guda uku to kowane tasiri waɗannan injina za su yi ga matsalar ta gundumar tanut kowane yana da karfin kva 500 su uku din kenan za a samu da dari 1500 a garin Tano kuma in an diba eh, duka duka karhin wutar da suke ja garin Tano wajen kilowatt 500 zuwa da hamsin ne haka halin yanzu duka waɗannan na'urorin guda uku suna nan suna aiki lokacin da ake shan wuta ha shan wuta mai ƙarfi biyu suke aiki guda yana nan eh, yana zaman jira a ɗaya waje daraktan na kamfanin gidan wuta wato nijelek ya bada albishir na samar da wutar lantarki a yankin na tanit yadda kowa zai wadata akwai mu da aiki babban aiki wanda a tahe shi ne wanda za mu sha layi na wutar lantarki kilovolt 33 eh, tun daga station inda da mun yi a soraz har mu kai shi garin Tanutu bisa kan tsawon kilomita 80 tare da cewa duka garuruwan da suke bisa kan hanya su sabon kafi su bakin birji su geza wasu eh, walallewa su gangara duka za mu tsaida waɗannan na'urorin nasu su koma su ma bisa layi kamar yadda muke a nan garin da magaram da wuta awa 24 bisa 24 su ma za su samu wannan wutar lantarki wannan aikin ya Allah da cikin wannan shekara mai shirin kamawa ta 2019 za shi soma Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida tamar abari har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 1 da minti 17 na dare. Yanzu dai ga Hawa Umar ɗauke da shirinmu na gaba. jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Sunana Hauwa Umar. a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne a kan cutar hawan jini wato hypertension a turanci. Hawan jini wani yanayi ne da jini kan haura fiye da yadda ya kamata. Hawan jini na ɗaya daga cikin manyan cutukan da ke ci gaba da karuwa a tsakanin magidanta a Najeriya. Har ila yau cutar na ci gaba da zama kalubale ga ƙwararru a fannin lafiya. Wata kididdiga da hukumar lafiya ta fitar kwanan nan na cewa cutar na karuwa a birnin kasuwancin Najeriya wato Legas. Cutar hawan jini na sanadiyar mutuwar kusan kashi 46 cikin ɗari na mutane a duniya. A Najeriya kuma kimanin kashi 52 ne cikin ɗari ke yin mutuwar farar ɗaya sakamakon hawan jini. Ga hirar da wakilinmu baban gida Jibrin ya yi da Dr. Sadiq Hussaini Aliyu da ke asibitin ƙwararru na Ibrahim Babangida da ke Mina babban birnin jihar Neja. Gare ka baban gida. Ah, da farko dakta zai gabatar da kansa. sunana dr sadiq hussein aliyu na aiki nan ibb specialist hospital a nan mina jihar niger to dokta akwai koke-koke da ake yi na karuwan masu dauke da cutar hawan jini a najeriya da ma sauran kasashe na afirka to dai dai muna najeriya bari mai da hankali a nan da farko za ka yi mana bayani ne me ake ma nufi da hawan jinin nan ko kuma high blood pressure ko hypertension shi dai hypertension kamar yadda ka ce a ce high blood blood pressure ko kuma hawan jini din kaga akwai jini da ke gudana a cikin jijiyoyin ɗan adam ana iya cewa pressure ko karfin eh, gudun shi ko kuma ya karfin shi a cikin jijiyoyin shine pressure din to idan ya haye ko ya hau sama fiye da yadda ya kamata fiye da yadda yake a lafiyayyen mutum ko kuma yadda aka saba ganin shi a al'adance a jikin mutum sai a ce ya hau yana da high blood pressure yana da hypertension to me ke haifar da wannan cuta ko lalura to hypertension ko hawan jini a wurin likitoci ya kasu kashi kashi biyu in kana so ka kasa shi ta yadda abin da ke kawo shi ko abin da ke haifar da shi akwai wanda suke ce ma primary hypertension akwai wanda suke ce ma secondary hypertension shi primary din nan shine wanda mafi akasari ba a san me ya kawo shi ba so haka yake halitta ne daga maybe yanayin a halittar mutum a ce genetics ko kuma mazaunin shi environment akwai kuma wanda akwai cutar da ke a jiki da ta haifar da shi misali irin su ciwon koda koda yana haifar da hawan jini sai a ce hawan secondary hypertension ma'ana ga abin da ya haifar da shi can ana samun wanda kamar ciwon makoko thyrotoxophasis ya zama makoko na fitar da ba makokon da ya koda bai girman ba yana fitar da wasu sinadarai haka waɗanda suke sa jinin ya hau sama da dai sauran abu akwai wasu gaɓoɓi haka da za a ce ko kuma wurare a jikin mutum irin su adrenals thyroid din da suke fitar da sinadarai waɗanda idan suka yi yawa sukan haifar da hawan jini so kaga idan aka ce me ke haifar da shi kamar da na gaya ma abu biyu ko dai wancan din na kaman al'adance ko kuma na halitta ko kuma wannan da ya taso dalilin wata cuta da ke a jikin ɗan adam to so da idan an auna mai ɗauke da wannan cuta sai a ce kar mizanin awon ya wuce wasu maki me wannan yake nufi kuma wani irin maki ne ake nufi kamar yadda na gaya ma shi pressure din ko a ce ce karfin jinin abin da aka sani shine eh, yakan tsaya a matakin shine 120 da ashirin da tamanin ma'ana eh, awo biyu ake yi akwai na sama wanda ake ce ma systolic blood pressure akwai na ƙasa wanda ake ce ma diastolic blood pressure shi systolic din shine ba a so ya wuce da 120 diastolic din ba a so ya wuce tamanin so sai a hada a ce 120 bisa 80 ko 120 over 80 idan ya wuce haka din akwai abin da yake kamar tsaka-tsaki 120 eh, zuwa 140 da kuma wancan na kasa din 80 zuwa 90 yana tsaka-tsaki kenan akan ce mishi pre-hypertension amma duk abin da ya wuce 140 din nan a shi na saman ya kuma wuce 90 a na kasa ya zama hawan jini kenan tun mutum kafin ya kai wannan matakin na 140 na sama 190 na kasa akan fara ɗaukan mataki a ce to a rinka motsa jiki a rage cin gishiri a daina shan taba ga masu shan giya a ce su tsakaita da dai sauransu yanayin jikin dan adam na da alaka da hawan jini kamar a ce kiba haka eh akwai alaka da farko e eh, kiba din kan sa mutum ko da wanda bai da hawan jinin ne abin nan ya zama ya same shi da sauri ko kuma ma wani kiban shi ake ce ma obesity a turanci hancin ko kuma ya zama na masu kiban yakan fi hawa fiye da na sauran mutane bayan kiba din har mu baƙaƙen fata an gano cewa mun fi zama kamar akan ce predisposition mun fi kamuwa madalla da hawan jinin maza sun fi mata haka abin so akwai halitta kenan a yanayin kamuwa da hawan jinin me yake haddasawa irin lahani yake haifa dan adam da illarsa to yakan haifar da illoli da dama sai sa masu wasu kan kira shi silent killer wato mai kisa a mukurkushe mutum na da shi bai san yana da shi ba amma yana nan yana mishi illa kusan duk gaba ko kuma duk wata gaba na jikin mutum hawan jini na iya mata illa ido ne yana haifar da ciwon ido ya har makantar da mutane yakan yi akwai ciwon koda wanda shi ma yana karuwa sosai yakan makoda illa akwai abin nan zuciya musamman kan haifar da ciwon zuciya mutuwar sashin jiki stroke da abubuwa masu da dama so kusan komi akwai waɗanda ke samun ciwon kamar mijirya musamman ko kuma a ce nan ko kuma a samu wata jijiyar ta toshe ko kuma jini bai tafiya yadda ya kamata wanda shi kuma gaba abin nan a tattara akan ce mishi atherosclerosis duka hawan jini yakan haifar da shi ko kuma ya ci gaban shi a abin nan cikin sauri ko fiye da abin yadda ake tunanin zai kawo to kamar likitoci kukan shawarci masu dauke da wannan cuta su ci wasu nau'in abinci kamar wani irin abinci ake so a ci ko kuma a kiyaye to kiyayewa eh, a kiyaye abinci mai gishiri ko kuma a kiyaye gishiri akwai yawan gishirin da ya kamata ba a san mutum ya wuce a yi yini amma dai mafi saukin abu domin wasu za a ce har a bar cin gishiri da sau mafi saukin abu dai a bar a rage cin gishiri kowa ya san gishirin da yake ci ya rage abu na biyu shine ba a san ƙara ɗanyen gishiri a abinci musamman hausawa da ke son cin balangu da sauransu so in an siyo bayan wanda aka dai dafa naman da shi ko kuma wanda mai nama ya abin nan ba a so a ƙara wani a sama ba a son abinci mai maiko ko kuma a rage cin maiko sosai su waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da ba a so cikin waɗanda kuma ake so abinci yawwa zaƙi ana son shi ma a rage shi shi zaƙi yakan kamar haifar da shuga wanda a ƙarshe kuma kaga diabetes ina nufin ciwon shuga diabetes wanda a ƙarshe shi ma yana iya kaiwa ga hawan jini ko kuma ya munana shi tsarin abubuwan da ake so kamar yadda na fara gaya ma kayan ganye alayyahu ne zogale ne da irin su ugu dinnan na abin nan da sauransu da kuma kayan itace lemu abarba ayaba da sauransu su waɗannan su ne ake so a yawa yawaita ci idan ah, abin nan sukan ce a ah, nama ya zama ah, ramammen nama lean meat mm, ya zama mara maiko a jikin shi kuma an fi son kamar farin nama misali bisa ga jan nama so kaga an fi son kaza kenan an fi son kifi eh, zabo dawi su bisa ga jan nama wanda yake yana da maiko da abin nan da sauransu to bayan abinci da ka zayyana akwai wasu karin abubuwa kuma eh kaga akwai bayan abinci akwai kuma gaba ɗaya yadda ma mutum ke tafiyar da rayuwa ko kuma a ce yadda ya kamata mutum ya tafiyar da rayuwar shi ya zama dai ana motsa jiki kar mutum ya zama ci makwanci mm. duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako masu sauraron mu muna sanar da ku cewa za mu ci gaba da amsa tambayoyinku da kuke aikowa a shirye-shiryenmu na gaba a madadin wakilinmu baban gida jibrin da ke Legas. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin na lafiya uwar jiki. To madalla a gaida hawa Umar kafin mu kai ga ƙarshen shirin ko kafin mu yi sallama gaba baya dawo mana takaitattun labaran duniya. an tuhumi tsohon firaministan malaysia najib razak da babban jami'insa mai kula da bitar malin kasar da laifin yin sama da kuɗi sama da faɗi da zunzurutun kuɗin kasar da ya kai dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida an tuhumi najib da tsohon babban sakataren bitar mali irwan sariga abdullah an tuhumi su a hukumance ne a ji alhamis a wata kotun birnin kuala bisa aikata laifuka guda shida na cin amana ana zargin mutanen biyu ne da karkatar da kudade da aka ware domin gyaran filin saukan jiragen sama na kasa da kasa na kwalalumfa da kuma wasu kudade na aiwatar da wani shiri tsakanin watannin disamban shekarar 2016 da disamban shekarar 2017 najib da yana fuskantar tuhuma a kan waɗansu laifuka guda 32 masu alaƙa da almubazzaranci da kuɗin asusun zuba jari na ƙasar da kuma laifin cin amana da rashawa da halatta kuɗaɗen haram an kuma ana kuma zarginsa ne da karkata wasu dala miliyan goma daga wasu kudade da ke taimakawa asusun zuba jarin zuwa asusun bankinsa a cikin ragowar dala biliyan hudu da miliyan ɗari biyar na asusun zuba jarin ma'aikatar shari'a ta ƙasar ta zargi najib da abokansa da yin sata a cikin wannan kuɗaɗen wasu masu bincike sun bayyana ƙwarin gwiwar su cewa za su gano waɗanda suka aika da babababai guda goma ga shahararrun 'yan jam'iyyar democrat To madalla masu raro a nan muke ga ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku wasu sabbin rahotanni. Za kuma ku iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na hausa.com da ma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin baba ya kuma makeri wanda ya na gabatar da shirin da kuma Shubahiro Dero ne wanda ya ba da umarni ma injiniyan mu na yau Daryl Smith nisar fili hashin guman da ke cewa sai an jima da kaɗan da hantsi. Salamu alaikum. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.